akwai muktaru sakafi da ya fito yake kakkashi wayanda suka kashe imam Hussaini, hussein salamullahi alaihi wai ai kamar shi ne wanda yake ya kashe shemar bunzil jaushan ya kashe su eh, ubaidullahi da sauransu wai shi ya kashe da zidu to ni ma cikin kwashin mai tambaya cikin kwashin shin a yayin da eh, muhtaru sakafi ya so ma kashe su yazidu na da rai ko bai da rai babu shakka yazidu bai da rai kuma insha Allah yazo ya zo ya, ya bi kan wannan question na'am sannan yace uh, wayanda suka aike Imam Hussein suka yi imamul Hussein eh, aike yazo shin shi ne ko ba shi ne. bane na'am kamar yadda muka kawo eh, Ibn da kansa ya fadi ba dukkan wayanda ke cikin Kufa suka zamo shiyawan Imam Ali ba la bal ma yawanci su ba ma shiyawa bane kamar yadda muka kawo maganar ibnu taymiya wannan kurin ya halala wannan magana na'am sannan kuma na uku yace eh wai wani ne wanda ya gina eh husainiya cikin yan alul bai wani husainiya yake nufi husainiya ya gina husainiya wannan tashi menene kuma alakan shi da wannan maudu'in da muke yi insha Allah ya zo ya bada wannan jawabi don ni ban ga alakan wannan da wannan maudu'i ba inda yana da wannan alaka da wannan maudu'i insha Allah ya zo ya nuna cewa yana da alaka da wannan maudu'i kuma ban kuma ni ba dole ne sai na san wanda ya fara ginin Husainiya ba na'am abu na hudu yace shin Imam Hussein ya san cewa shi arza sun khalafa masa ko ba su khalafa masa wannan eh wai ya san cewa mutanen da suka kira sa ni ba ina kirba shi awa bane ni ba shi awa bane kamar yadda muka tabbatar wayanda suka fita Imam imamu Hussein suka kashe shi ba shi awa bane ba shi awa bane kuma cikin tambayoyin mu wannan kuma ya tabbata wayanda suka kira shi babu shakka imamu Hussein ya san fitan da zai yi an kashe shi domin manzo Allah ya riga ya ba da labari game da kisan imamu Hussein ba wuri guda ba ne barkatai sai za imamu Hussein ya san an kashe shi aha sai za imamu Hussein ya riga ya fadi shi ba ya fita ne domin ya je dumban na ba innama ya fita ne don ya gyara musuluncin kakansa manzon Allah kuma shi irin shi ba zai ba irin shi Yazidu a ba wannan babu shakka eh, abu ne da yake ya tabbata yanzu babu Hussein babu shakka ba shi awansa ya san babu shakka fitan da yayin nan an kashe shi ba shakka kan wannan kuma dole ne ya kamata ya fita wannan lokaci saboda zalimcin Yazidu mabayyani ne mutum ne da yake yana shan giya yana aikata ayyukan da aka yana aikata muyagun ayyuka yasa dole ne Imam Hussein ya fita a wannan lokacin nan na'am sai sa ya fita wai kuma na karshe wai shuwa ke tare da Imam Hussein shin shi yawansa ne eh yan gidansa ne ko suwa ne na'am akwai yan gidansa sannan akwai sa'abbansa aka kashe shi kuma yana daga cikin tambayoyin da za mu zo mu mai kuma kowa ya sa hankali kan wannan tambaya na san shi ne yayin lojiloji ta ciki insha Allah sai sa yan gidansa ne da sahabbansa suke tare da Imam Hussein kuma ga kace duk gabanin su da sahabbansa shi ne sauran mata da wasu yara kanana hatta Abdullah Rabi 6 months old an buga mai eh, shimir ya jefa bakaya sosai soke wuyansa an kashe shi sai ta wayanga duka Eh, ina ji mun bashi a takaice a'a tambayar da nayi yi malam faruku adadin su suna ne kuma shin su ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti ne? eh na ruwayoyi wasu ruwayoyi sun zo cewa bayan da sun ka fita da su da shi da sa kawai 72 ne amma wasu ruwayoyi kuma sun tabbatar in aka kara da yan gidansa sun kai kamar dari da wani da yan kai gaskiya ba zan yanka figan ba amma dari ne da yan kai kaɗan in dai an kara da yan matan da yara kanana cikin shi za su kai wannan adadi amma da shi da sabon sa sabin ta ne wannan kowa ya san wannan na'am a'a to sai baka amsa ba shin ahlul ne su ko ba ahlul baiti bane akwai yan gidan manzo Allah ciki wayanda jinin Imam Hussein yawanci su da jinin Imam Hassan da aka kakkace su su bayan gidan manzo Allah ne aka kakkace su na'am malam baka tafi dare ba abinda kake cewa ahlul baiti ne su ko ba ahlul baiti bane eh alul bait kaman yadda muka gaya muku bayanin shi yana nan akwai alul bait wanda ake nufi da su am wayanda yake duk gaba da su jinin manzon Allah na ciki sannan akwai alul bait khas wayannan shine Imam Ali Imam Hassan na Fatima Imam Hussein su biyar nan da manzon Allah su ne ahlul kisa kaman yadda ruwayoyi suka zo a cikin littattafan sunnawa baki daya insha Allah to mu je bar Allah bikum ita tambayoyin ka kai ma ta'am an sai ka kan tambayan shi duk mutum eh to kin da kin yi wani magana game da yanda yi bayanin na tuna shi mai muka maka san da sai ka da kin da kin kai magana a bisa kai yanda Sheikh Faruk ya amsa tambayoyi ya su shi eh, baka na nashi tambayoyin shi kuma maganar da ya ta kokarin tabbatarwa cewa wai a yan shi'ar Iraki ba yan shi'an al'imamu Hussein ba ne ina ganin da a yana mutunta maganar ma'asumi daga sai dukka a wannan matsalar babu maganar da ya kamata a gabatar kamar maganar shi al'imamu husaini din ya faɗi cewa wanda suka kira shi suka kashe shi. Ni daga ƙarshe akan wannan abin da zan faɗa maukifin ahalus sunna dangane da kisan al'imamu Hussaini. Shekul Islamu bin Taimiyya ya ce wa amma man qatala hussaini duk wanda ya kashe Husaini aw ana ala qatlihi ko ya taimaka akan kisan da aka yi masa aw radiya zalika ko ya yadda da kisan da aka yi masa sai ce fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina inuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata akan shi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan Allah ba zai karɓi farillarsa ba ko nafilarsa sannan ya ƙara zuwa yace wal Husayn radiyallahu anhu akramahu Allah ta'ala bi shahadati al-Imam Husayn Allah ya ƙara masa yadda Allah ya karrama shi da shahada fi hadha al-yawm a wannan wuni wa ahana bi zalika man qatalahu ya wulakanta duk wanda ya kashe shi aw ahana ala qatlihi ko ya taimaka wajen kisan sa aw radiya bi qatlihi ko ya daddi kisan da aka yi masa sai yace walahu uswatun hasana al-imam husaini yana da abun koyi mai kyau bi man sabaqahu ga wanda suka gabace shi min shuhada'i daga cikin shahidi yace fa innahu shi al-imam husaini wa akuhu da dan uwansa hasan sayyida sayyida shabab ahli janna shugabanni ne na samarin aljanna wa kana sun kasance tarabbaya sun girma fi izzil islami a cikin lokacin da musulunci ya samu buwaya lam yanala min hijira ba su hijira ba wal jihadi ba su jihadi ba was sabr ba su haƙuri ba ala azabillahi alal akan cutarwa akan hanyar Allah ma na lahu ahlu baitihi irin yadda raguwar ahlul baiti suka samu kamar sayyidina Hamza kamar Jafar sai yake fa akramahum Allah ta'ala bi shahadati sai Allah ya karrama su da shahada takmilan saboda ya cika li hima da karrama su wa raf'an kuma dagawa li hima ga darajarsu sai yace wa qatluhu kashi al-imam Husayn musibatun azima musiba ce mai girma wallahu subhanahu qad shar'a al-istirja'i inda al-musiba Allah kuma ya shar'anta mana yin istirja'i ne a wajen ainihin wato musiba wannan shine abin da zan faɗa yadda kake ta faɗa ci akwai abubuwan da baka sani ba waye akwai tambayoyin da baka ba da amsa ba amma dai faddala ita tambayoyin ka kai ma bismillah eh, shi faruk ba masha Allah ko da yake ana dukan magaganun salafiya ana kafa hujja da shi masha Allah na'am a tambaya ta ta farko shine zan mam asala asalu sunna tambaya shin wayanda su aka kashe su da Imamul Hussein shin shi ansane ko ba shi ansa bane na farko ke wayanda aka kashe su sa'abban imam Hussein da ke tare da imam Hussein aka kashe su nan shin shi awon imam Hussein ne ko ba shi awon sa bane shin kuma wayanda suka kashe su nan shin su kuma shi awon sa ne ko ba shi awon sa bane tambaya ta farko kenan don bai yiwa a ce shi awa guda biyu suke <laughs> shi awon mutum guda biyu suke kashe suke kashe juna na su wannan gairi makul ke sa ina so malam yi muna bayani shin wanda aka kashe su tare da imamu Hussein shin shi yawansa ne ko ba shi yawansa ba ne? na'am tambaya na biyu daga imamu eh, maganar da imamu Zahabi da su imamu Sam'udi da su Tafsazani da manya-manyan malumin sunnawa da suka tabbatar da la'ana kan Yazidu da suka tabbatar cewa Yazidu ya kashe Imam Hussein ina tambayan malam asalin sunna yana neman nuna cewa su wayannan maluman na imamu abu biyu ne imma sun kwara ba mutane ne sun sa ba mutane kasa cikin idanunsu kan sun karya ne ko kuwa a na biyu ko kuwa ba su san tarihi ba ne ke sa ina neman yi bayani kan wannan eh, abu magaganun su zahabi da su sam'udi da su zani da sauransu da gayansu da suka yi zatutuka da muka tabbatar shin ba su san tarihi ba ne suka ce eh, yazidu ya kace imamul hussein ko kuwa a sun yi ma mutane karya ne shi yasa ina so yi min bayani kan wannan sannan cikin manya-manyan eh, malumma ku wabiyawa kuna aiki da wasu rijal cikin shi eh, wabiyawa cikin littattafan ku kuna aiki da wasu mazaje da suka kashe imamul hussein suna daga cikin yakin wannan ya kashe imamul hussein kamar azra bulkai al-ahmasi al-kufi wannan yana daga cikin da suka kashe imamul hussein amma cikin tabakatul kubra juz'i na shida safa na 212 ya kawo cewa azrabun kai ga albajali min ahmadi min bani dahan min anfusihim rawa an khalid bin walid وكان معه في في مغازي الشام وروى أبو وائل عن أزرع بن كيس أنفسهم يعني أحسنهم شيسا wanganga ruwaya ne da yake ina tabbatar cewa ana suna karbar ruwayansa da ya rawaito daga Khalid bin Walid sannan ma muka koma shi fuka na ibn hibban shi ma ya tabbatar cewa eh, juzu'i na biyar sofa na 279 inda yake cewa azra bin kai al-bajali yarwi an khalid bin walid rawa abu wahil shaqiq bin salma wato yana tabbatar cewa wannan mutu da yake cikin aka kashe imam hussein yana daga cikin waɗanda suke karbo ruwaya daga khalid bin walid kuma alwahili ya karbi ruwaya a gunsa yasa akwai su daban-daban da zamu yi mu tabbatar ga Muhammad bin Ashaf bin Kai al-Kindi shi ma ya zo cikin Sukat na Ibn Ibban juz'i na biyar safa na 352 yana cikin sukat sai yasa me yasa kuke cewa shi awa ne al'ali kuna karbar ruwaya ruwayoyi a gunsu wallahi a shimar suna karbar ruwaya amma shimar idan nan tabbatar da shi lokaci ya ja sosai amma in sha Allah lokaci ya sace adamu na tabbatar na shimar wayanda suka kashe Imam Hussein suna karban ruwayoyi a gunsu sun mai da su mutane kwarai su kat suna karbar hadisan su to yaya kuke zuwa kuce mana shi'awa ne al'adun wadiyawa ne tambaya tambaya na kudu eh, na uku na uku ne duka wayanda yake a'a bari ka ji na uku ya kake karban ruwayan su wayannan ko kwarai kuwa shiwa kenan kwarai kuwa na farko wannan na kira sunanci urwa bun kaid al-badri bun ahmad shi nake maganansa na urwa urwa kaid al urwa bun kaid al-ahmadi akwai urwa guda biyu yasa idan ka zo kai ka dangana shi da wani daban shi mu nuna maka cewa ah, su biyu ne wannan yana daga cikin wayanda suka kashe Imam Hussein sannan na biyu Muhammad bun Ash'as bun Kais al-Kindi ya zo cikin sokrat na Ibn Ibban kamar yadda muka fari juzu'i na biyar safa na 352 shi yasa tambaya ta uku kenan tambaya ta hudu shin wayanda ke eh, kufa duka shin dukkan wayanda ke kufa duka ne shi awa ko ba dukkan su ne shi awa ba muna so kai bayani wurin sannan tambaya ta biyar shin ibnu taymiya yayi karya ne da yace ba dukkan wayanda suka bi bayan imamu ali mutanen kufa ne shi awa ba suka yadda cewa imamu ali ya fi usman shin magana da eh, ibn taymiya ya fadi shin kai yayi ko gaskiya yayi shin dukkan su ne shi'awa na farko number four shin mutanen kufa duka ne shi'awa na biyu na number five ne ibn taymiya da yace ba wayanda suka bi imamu ali duka ne shi'awa ba suka yadda cewa imamu ali ya fi usman shin ibn taymiya yi karya ne ko ya yi gaskiya in ko yi gaskiya to me yasa ka zo kake neman ka dangana cewa shi'awa ne suka kake imamu hussein al'ali ma ku duk sun tabbatar cewa yazidu ne wanda ya bada umarni a kashe na'am Masha Allah, shafaru kuma Allah ta ka da alhari. Tambaya ta ta biyar na ce Ibn Taymiyyah kamar yadda ya faɗi cikin minhajus sunnansa kan cewa ba dukkan wayanda suka bi bayan Imam Ali cikin yaki ne shi'awa ba. Ba dukkan su ne shi'awa ba, ba dukkan su ne suka yadda cewa Imam Ali ya fi Usman ba. Balma yawancinsu sun tabbatar cikin yadda cewa ya fi Usman ya fi shi. kuma shiyawa kowa ya san sun yarda cewa imamu ali ya fi dukkan sahabbai sai sa wannan ya tabbatar cewa ba dukkan yan kufa ne shiyawa ba sai sa ina tambayan ka shin ibnu taymiya yayi karya ne wurin ko kuwa a'a gaskiya ne na'am bismillah tafaddal masha Allah shakwaru very well mun gode Allah ya saka da alheri shekka Musa Yusuf Asali Sunna a shi bayani kari ya wuce mintoci shida Ah, wato wato Mustapha bayani Na'am. Eh, a ah, imamu tambayarsa ta farko al-Imam Allah ya kara masa yadda. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa ƴan shi al-Iraki suka kira al-Imam suka kashe shi. Domin al-Imam a cikin ƴaƴansa Sayyidina Ali yana da 'ya'yan da ya haifa akwai Abubakar bin Ali bin Abi Talib. Mufid ya ambata a cikin al-irshad a shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas, Tabarisi haka shafi na ɗari biyu da uku, a irbiri a cikin kashfin gumma mujallari na ɗaya shafi na ɗari biyu a ɗari hudu da arba'in, Abbas Kummi a muntahal amal mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da ashirin da takwas, wato Shariful Quraishi a Hayatul Imam Husaini a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in, wato da kuma Hadi an Najafi ya faɗa sannan a cikin littafin mazalimu wato manaƙibu ali abi talib na mazan da rani a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da nawa da biyar idan waɗannan muta akwai kuma umar bin ali bin abi talib sannan akwai kuma usman bin ali bin abi talib sannan akwai wato a bayan usman sannan akwai kuma wannan bayan da Usman bin Ali bin Abi Talib akwai kuma wannan Abubakar bin Al-Husayn Abubakar ɗan imam Husaini. Inda wa'annan sun girma suka hayayyafa duniya ta san su, to gabar da ake so a ƙulla tsakanin sahabbai ba za ta kullu ba. Yana kaga tun da shi'a sun kashe su suna ƙanana, ai kaga shi kenan yanzu in ba a tarihi ba ba wanda yake sanin ma cewa a saidina Ali yana da wani ɗa Abubakar ko Umar ko Usman wayannan dama tare da su ya fito ba su muke magana ba ana maganan wayanda suka aika mai da takarda ya zo shin shi a shi ne ko ba shi a shi bane wannan ita ce tambaya ta ainihin wato ta farko da yake magana magana ta biyu da ya maganan Imam Zahabi yace ya tsine masa babu inda al-Imam Zahabi ya tsinewa Yazidu a cikin siru a alamin nubala abinda al-Imam Zahabi ya rufe maganarsa da shi a cikin siru a alamin nubala ka duba a mujalladi na hudu shafi na talatin da shida cewa ya yi lana subuhu wa lana hibbuhu mu ba za mu zage shi ba kuma ba ma san shi da haka bai tsine masa ba wannan maganar da ka faɗa kai ka tsara sannan ya ce wai muna riƙo ruwaya daga waɗanda suke ainihin wato 'yan shi'a ne waɗannan mutanen kaza kaza kaza kaza kar malam bai ya manta cewa in rawi bai kai mataki na maturuki ba idan ya ruwaito abin da yake ba ƙarfafa bid'a sai yake ba ana karɓa. ballantana ma maganar da ka faɗa ba tabbas cewa wai ahli sunna na karɓa. sannan ahli sunna ka'idar su wajen karɓar ruwaya in mutum ya yi ruwaya ga abin da ba ƙarfafa bid'a sai yake yi ba ana karɓar wannan ballantana ma maganar da ka faɗa ba haka yake ma sannan maganar da ka faɗa ka ce wai Ibn Tamiya ya faɗa ya ce wai kufa a lokacin ba duk wanda ke kufa bane yake goyon bayan al Husaini sanda Ibn Taymiya matsalan nan ta faru yana wajen bai wajen amma al Husaini da shi matsalar ta faru da shi yana wajen eh yana wajen shi mai ya faɗa sa da shi da yake sahibul kissa za a gabatar ko ta Ibn taymiya ga abin da kazawini yake faɗa yace wa mimma nuqima ala ahlil kufa na daga cikin abin da aka kyamata akan mutanen kufa yace annahum ta'anul hasan bin Ali alaihi salam sun soki Hassan da wuka wa katalil Husayn alaihi salam suka kashe da Anista da uhu bayan su suka kira shi ko kuma abin da kuke boye ma duniya kuna so ku nuna wa duniya cewa yan shi'a ba su da alaka da kisan al-Imam Husaini wannan ka duba cikin tarihin Kufa a shafi na 113 da ka samu wannan maganan sannan wace ce tambayarsa ta biyar da yayin yake cewa wai wa'annan duk wanda ke cikin Ah, Ibn Taymiya. Eh taimiya ya faɗi cewa wai duk wanda ke cikin ah, Iraki a lokacin shin kubarsa ne ka koma ka duba cikin Almalhamatul Husainiya da na kawo ɗazu na wannan Murtada al ya faɗi cewa wala raiba annal kufa kanu min shi'ati Ali wa annal ladina qatalul imam Husaini hum shi'atuhu wanda suka kashe al-Imam Husaini sune yan shi'arsa idan ka ce wannan magana ba daidai bane ka koma ka ga maganar da shi Hussein Kaurani ya faɗa a littafin Rihabu Karbala a shafi na 60 da shafi na 61 za ka ga abin da shi ma ya faɗa ba lokaci ne ya tabbatar da wannan maganar cewa 'yan shi'ar Iraki su suka kira al'imamu Husaini kuma su suka ainihin wato kashi al'imamu Husaini kuma muna addu'a da tsinuwa duk hatta wanda suka kira shi da duk wanda yake da hannu wurin kiran jikan annaba a kashe shi Allah ya tsine mai albarka ko waye wannan shine abin da zamu faɗa Allah ya shiryar da mu kamin mun gode Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna da Karuk a doki 2 minutes ayi magana sannan kuma plus another 1 minute maganan ka ta karshe ya so mu bar Sheikh Asad Sunna kuma doki minti da shi kuma yi maganar sa na karshe ya so mu wrap up mun sake dawo da kwan Kibra FM na continue kan wannan dialogue a Disamba shekarar. Na'am alhamdulillah kowa ya ji tambayoyin da na masa da ya ba da jawabi ko guda ba. Domin tambayar da na masa na farko wayanda suka mutu tare da da Hussein shi shi yawansa ne in ko shi yawansa ne to wanda suka kace su shi shi yawan da Hussein ne ya kasa ba da jawabi alhamdulillah kowa ya ji sannan maganar da ya na Zahabi ya ce ni ce imamu Zahabi ya la'ane Jazilu ba aka na fadi ba ka ji maganar da kyau na ce me zai fadi game da maganar da Zahabi ya yi da sauran malumma da suka la'ani yazidu cikin wayannan malumma suka la'ani yazidu amma ibaran zabi na kawo ai ba inda ya la'ani yazidu ya nuna cewa yazidu ya kashe imamu hussein abinda na faɗi kenan sabuudi ya tabbatar da wannan sabuudi ya la'ani yazidu tabtazan ya la'ani yazidu na tabbatar wasu malumma ba da mu mun zo da su ba kamar alusi ya tabbatar da la'ana kai ya kira yazidu kazanta habib kazanta malumman sunnawa ne shi yasa bai ya ba da jawabi wanda na tambaye shi ba sannan rijal da na tambaya ko eh su suna duban rijal cikin aikin da mai shi yake a karbi kuma abin da na fadi ma ba gaskiya bane kuma bai ya tabbatar da gaskiya <laughs> ni na fadi na kawo nasi na kawo abin da malumman ku suka rubuta ba kai ka tabbatar ba amma ga ce ba gaskiya bane aziz sannan tambaya na biyu na hudu wannan ma ya ma bar shi ma bai ya ba da jawabi ba sai je kan na biyar na kan ibnu taymiya wai to ibnu taymiya ya faɗi haka ne shi ibnu taymiya ba shi wurin amma shi da kanki ya kawo magana ibnu taymiya yana istidlali da shi wannan magana da ka kawo na ibnu taymiya kaje ibnu taymiya yana wurin ne ba shi wurin amma abin wale jiddan ne abin gashi ne clear dole ne ya faɗi haka nan aha kai ta tabbayar da muka maka ba kai ka ba da jawabi ba an ya je kawo batun eh, malhamatul husainiya ina ji na bayanin shi farko shahid eh, musahari ba shi ya rubuta littafin ba saboda littafin farkon taba'an da aka buga ma da kanki ya fito da shekara uku bayan sai da mutuwa ya bar duniya sai sa wani gaba ya je rubuta kuma cikin farisanci ya ka rubuta wanda za su yi tarjiman ma ba su kawo maganan da shi wanda ya rubuta cikin farisanci ya kawo kan nuna cewa maganan ba na ba na ba ya ji shi daga bakin ma sai da ba ne. ya ka karbo shi ne daga mutane sai sa wannan ma ba magana ba ne kuma ya fita cikin maudu'i ya je kawo batun sai da Ali ya sa ma suna Abubakar da wannan wannan duka ba shi cikin maudu'i yasa ina ji duk wasu tukan tambayar da muka masa bai ya bai ya don ba jawabi ne yasa ya tala juladu ya fita ciki to yanzu zai wani minisi na ya so mu sallama na mu wani minisi al'umman duniya kowa ya ji dukkan mai neman gane gaskiya mun tabbatar da shi beyond every reasonable doubt kan cewa babu shakka zibi ya rubuta wasika kan cewa a karbi bai a wurin da Hussein idan bai bayar ba a kashe shi kuma kuma aka kashe shi a kawo kansa daga Sham aka kuwa aka gudana aka kawo masa kai daga Sham mun tabbatar da wannan malumar sunnawa da kansu sun faɗa kan cewa yazidu ya kashe imamul Hussein sun fari wurare da yawa malumman sufaye na kawo malumman sufaye sun fari yazidu ya kashe malumman shiyawa sun fari yazidu ya rubuta wasiƙa ai bara ga kashe Imam Hussein da kansu ya ce wailakum ya shi'a ta Ali Abi Sufyan yace kai ku ya ku shi'an Ali Abi Sufyan idan ba ku da addini ne kuke da ku kace idan ba ku da addini ne kuke wanga abu to ku saura mun ga duniya kawai ku kaku mutu ku sauran ciwon ga duniya maganar da Imam Hussein ya gaya ma wayanda za a zo su kace shi kenan bai ce ya ci an fi ba amma ana kokari a ce wayan shi awa ne domin a da hankalin mutane kan Yazidu al'ali ba shakka malumman da suka tabbatar Yazidu ya kashe shi ba ba adadi sun sani shi wurare daban-daban daban-daban sai dai irin su ibnu Taymiya su ibnu Hajar Asqalani ire-iren su malumman salafiyya kenan su ne masu kiyaye Yazidu yana gwada ibn hajar ma akwai inda ya nuna cewa yazidu mutumin kirki da sauransu da yake ba ma maudu'in kenan ba ba lokaci kuma kan wannan insha Allah na'am salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shek faruk mun gode Allah ya saka da alkhairi yanzu shek mun sai yusuf da sunna kai kuma ka duki minti daya sai maganan ka ta karshe ya so musallama with mutan duniya on kibla fm bismillah shay a to maganar da zan faɗa al'umman musulmi mutum ya dinga yin addu'a Allah ya nuna masa gaskiya gaskiya ce ba shi ikon binta ya nuna masa ƙarya ƙarya ce ba shi ikon Nisan nisantarta ƙarshen wannan program ɗin kamar yadda ya ce wai an tabbatar al'imam Hussein ya aika wasiƙa sayyidina Ali wa wato Yazid ya aika wasiƙa wannan tun farko abin da ya fara kafa hujja da shi a cikin tarihin tsabari daga abi mihnab ne shine lutu bin yahaya wannan mutumin makaryaci ne makaryaci kuma in ya kawo ruwaya ba a karɓar sa. sannan abu na biyu ubaidullahi bin ziyad shine gwamna a kufa tusi ya ambace shi cewa yana daga cikin magoya bayan sayyidi ali shamru bin zuljushan qalan namazi ash-shaharudi an shamru wa kana yawma sufaini sufina fi jeshi amirul mu'minina a ranar yakin sufina yana rindunar sayyidi ali wayannan mutanen su suka kira jikan annabi Muhammad al-Imam Husaini suka kashe shi suka yaudare shi da haka dole wato shi'a su suke da alhaki wajen kisan jikan annabi Muhammad daga ƙarshe ina so mutane su lura da wani dabashin da suke yi dukkan mutumin da yake da hannu akan abu dama ba kasafai zai yadda cewa shi yake da hannu ba. yanzu me yasa ƴan uwan annabi Yusuf suke dinga kuka bayan sun je sun jefa shi rijiya ai da bashin ne saboda kar mutane su gano hankalinsu cewa su suka yi kisan ko ba su yi ba da haka idan shi'a suka shigaltu da tattauna matsalan kisan Husaini ba kowa hankalinsa ke kai ba cewa suna da hannu girin kisan Husaini ko ba su da hannu shi yasa matakin da suka ɗauka akan kisan al'imam Husaini ba su ɗauki wannan matakin akan wanda ya kashe wato sayyidi Ali ba tare da tabbacin an kama shi tare da sayyidi Ali shine mafi falala a musulunci sama da sayyidina wato Husainin wannan shine saboda haka akwai wasu mutane da zan miƙa godiya da addu'a da fatan alheri zuwa gare su akwai malam ibrahim cuta daga nijar ina masa addu'a da fatan alheri allah ya tsare sai ya tsare mutuncinsa ya tsare iyalansa wannan shine abin da zan faɗa a nan allah ta'ala ya mana albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu shaikha musa yusuf asadu sunna mun gode allah ya saka maka da alheri da kada shi faruk kun zo kun kara muna karatu kun kawo muna so much wow um, alhamdulillah kibla fm website mu www.kiblafm.com wanda kuka kama wannan shiri late kun yi ku je kan wannan website ku sake uh, saulara wannan shiri tun farko uh, ya su ku ji pointin da suka make yake sun karanta so much sai sa ya yi very important ku log on kan kiblafm.com ku benefit from all those Uh, wonderful materials of kuma programs. Uh, uh, more details upcoming programs Breaking by bayan an nan on the road Quote. lokaci karatu suke yi kuma Kibra FM uh, mun ta kawo muku wannan deliveries Allah insha Allah. Um, until our next presentation suna na Fuad Omar wa'anda kuka saurara wannan shiri duka from cikin garin United States of America, mutan Canada, wanda kuka ji ne daga Europe, South America, Asia, da cikin Africa kuma Ghana, Nigeria, muna ce muku mun gode ga motar Niger, Mali, ga wuraren nan United Kingdom, muna muku godiya muna ce until we meet again on the air, ina muku sallama na musulunci na ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. عنا السلام الشعار التدى